قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين sai annabi Musa ya yi wa mutanensa wasiya ya ce da su, Ya mutane na, ku nemi taimako daga wajen Allah shi kaɗai, don ya yaye muku cuta ya kawo muku amfani, ku yi haƙuri da abin da kuke ciki na jarrabawa, domin ƙasa ta Allah ce shi kaɗai, ba ta fir'auna ko wani ba ce, ballantana ya hukunci a cikinta. Allah yana jujjuya ta ga mutane yadda ya ga dama, kuma kyakkyawan ƙarshe a bayan ƙasa yana ga muminai, waɗanda suke kamanta umarnin Ubangijinsu suna nisantar abubuwan da ya hana. ƙasa ta su ce, ko da abin da ya same su ya same su na musifa da bala'i.